الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب zuwa ga fir'auna da wazirinsa hamana da kuma ƙaruna amma duk sai suka ce musa matsafi ne kuma makaryaci ne a cikin da'awar da yake yi shi manzo ne